Direba tsaya daga wani dan iska an samu iska iska iska iska ke da gida. Da da da da Nan

Dala kai dan iska ne? Dan iska. Eh, a ci baka da hankali. A ce ka tsohon banza ne ka ka je ka je ka. Ya wanne yake faɗan ka yin wannan iska Kai kai kai, da ya ba. Ya, kai ma dan iska ne. A wannan ya abokin tafiya ne. Alhamdulillah. Dan iska ne. Ko koi kowa ya ma da ciwo sai. Yawwa. Ko koi. ne wallahi. Mu je koi. Mu je mu je mu je. je mu je. Wai dan iska wai mai. Kai ga wannan. Kai kai Kai dan madara. kai. Kai dan. Ya mutu. Ga wannan iska. Me Ga wani ma yana fitsari ga wani ma yana fitsari ga wani ma yana fitsari. A ah, wannan sai na so. Ah, A. Ke iska ce. Kasan san wace ce wannan wannan me sai kai ba ba da dan bura ta wannan shiga mota ko zo zo hawo a kai mai gida mu mota gaban mota zo shiga mota mu shiga mota gaban mota a kai mai mota ta ta ba ga ga ya mu je mana ga ga ya mu je mana ta kuta ta kwallo wannan ta kuta dai ki bude ire ka zama cuta kai yawa ta ta shiga ta shiga ta shiga ta kai magana kai magana kai iska ne dan iska ne ma kuwa ni ne iska ne alhamdulillah dan iska ne wallahi yawa sashi a mota sashi a mota sashi mota kai ba shigo shigo auro kawai auro kawai daya tukuna direba daya tukuna direba yawa yawa to mu je kawai kowa ya kashe mu je mu je mu je wa iska wai da iska amma da yawa tuwe tuwe tuwe da yawa tukuna mana da eh, yawa yi tambaya ma tukuna eh. wai ni ka duk ka tara ma yan iskan ma to mun mun hawo mota ai ba ga ya mana waye za ka kashe ba ya za mu je waye za a kashe maka ba wai kashewa za a yi ba kuma eh. dama an ce ne ka gani ni kontra ga gaba ni na san ba ka ƙarya ai yawa aka ce in tara yan iska za a kashe su yawwa na kuma kaga in aka faɗe mu za wallahi kashe wayo a ah, nan za ku ina ina ai kashi ina za ku je za kashe mu mu bacci kowa ya ja da basa ban kamun nake ban kamun nake kowa ya ja